Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Sarfili Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci da fatan kun tashi lafiya. Yau Laraba 12 ga watan Oktoba shekarar 2022. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya shugabannin kungiyar kasashe bakwai mafi arziki a duniya sun yi alkawarin tsayin daka da yukirin har zuwa lokacin da za a kawo karshen yaki jiya talata asusun ba da lamani na duniya imf ya rage girman hasashensa na tattalin arzikin duniya na shekarar 2023 haka kuma za a ji cewa 'yan ruwan ɗalibai ne suka gudanar da zanga-zanga a jiya talata a jibo babban birni a arewacin ƙasar burkina faso domin neman 'yancinsu na neman ilimi kanin labaran duniyar kenan har ila yau a cikin shirin za ku ji karin bayani kan yadda shugaban najeriya muhammadu buhari ya karrama wasu 'yan najeriya da lambobin girmamawa a cikin wanda aka karrama wanda ya ja hankali sosai akwai limamin nan kare rayuwan kiristoci sama da ɗari biyu a masallacinsa a lokacin da aka samu hausini a kasan plateau To a jihar Plateau da ke tsakiyar arewacin Najeriya kuma wasu 'yan bindiga sun halaka mutum hudu a karamar hukumar Focus. ciki har da wani basarake kuma tuni shugabanni suka yi kira ga jama'a da su kwantar da hankulansu domin gwamnati na ɗaukan mataki. kuma muna rogon jama'a a doki hakuri saboda gwamnati da doki takamaiman mejo wanda za ta karshen wannan kuma muna da murna cewa security agents sun yarda su bamu goyon baya da muna ka karshen wannan abun Muna kuma tafa da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk sanyi na zai gabatar, to amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya. Shugabannin kungiyar kasashe bakwai mafi arziki a duniya sun gana jiya talata a wani taro ta hoton bidiyo da shugaban kasar Ukraine Vladimir Zelensky. Sun yi alkawarin muddin za su tsaya tsayin daka da Ukraine har zuwa lokacin da za a ɗauka. Bayan da Rasha ta ci gaba da kai hare-hare da makamai masu linzami kan garuruwan Ukraine. Shugabannin G7 sun faɗa a cikin wata sanarwa bayan ganawar ta zahiri cewa sun tabbatar wa Zelensky ba su yanke ƙauna ba, kuma suna dagewa wajen ba da goyon bayan da Ukraine ke bukata don tabbatar da ikonta da yankunanta. Sun ce harin da Moscow take kaiwa kan fararen hula da basu je basu gani ba laifi ne na yaƙi. Shugabannin G7 sun ce za su tabbatar da cewa shugaba fitin da waɗanda ke da alhakin harin su fuskanci hukunci. Ƙungiyar G7 ta ƙunshi Amurka da Jamus da Birtaniya da Faransa da Italiya da kanada da kuma ƙasar Japan. A cikin barazanar da Putin ke ci gaba da yi na yin amfani da makaman nukiliya, G7 ta sake nana ta cewa za a fuskanci mummunan sakamako idan Moscow ta yi amfani da makaman ƙare dangi. Amma ba ta nuna alamar aikawa da sojoji kai tsaye zuwa Ukraine ba. jiya talata asusun bada lamani na duniya imf ya rage girman hasashensa na tattalin arzikin duniya na shekarar 2023 yana mai nuni da yakin da rasha ke ci gaba da yi a ukraine da hauhawar farashin kayayyaki da kuma yawancin kuɗin ruwa da ke karuwa kan kuɗaɗen Lamani na kasuwanci da na masu ɗaukan bashi hukumar bayar da Lamani ta ƙasa da ƙasa ga ƙasashe 190 ta ce tana sa ran samun ci gaban tattalin arziki da kashi 2.7 cikin 100 a shekara mai zuwa yanzu ya ragu daga kashi 2.9 da ta yi hasashen a watan yuli imf ta bar ta na 2022 bai canza ba adadi mai matsakaicin tattalin arziki da kashi 3.2 cikin 100 wanda zai ɗan ƙari kaɗan fiye da rabin wanda aka samu da kashi 6 cikin 100 na bara baya ga annobar covid-19 cikin shekarar 2020 imf ta ce bunƙasa mafi rauni tun daga shekarar 2001 mafi muni har zuwa na yanzu kuma ga mutane da yawa shekarar 2023 za su ji kamar koma bayan tattalin arziki ce. Fiye da kashi ɗaya bisa uku na tattalin arzikin duniya za a ga koma baya har sau biyu a jeri. Ɗaruruwan ɗalibai ne suka gudanar da zanga-zanga a jiya talata a Jibo babban birni a arewacin ƙasar Burkina Faso domin neman su na neman ilimi ciki har da samar musu da malamai. Matasan masu zanga-zangar sun yi tattaki akan titunan birnin ɗauke da alamomin da ke cewa mu ma 'yan burkina faso ne muna da 'yancin samun ilimi ilimi haƙi ne na kowa daga nan ne suka taru a gaban ofishin babban hukumar lardin som inda hakimin jibo maru bodo ya tarbe su a cewar mai magana da yawunsu ali dukko ɗaliban sun buƙaci a samun musu da malaman makaranta a maido da hanyoyin sadarwa da kuma tabbatar da tsaro a birnin da dai sauran bukatu. To nan ba da jimawa ba za mu kawo muku karashen labaran duniyar amma bari mu duba wannan rahoto. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya jagoranci bikin karrama wasu 'yan Najeriya sama da 400 da wasu 'yan kasashen waje da lambobin girmamawa. Daga cikin waɗanda aka karrama a kasaitancen bikin wanda aka yi a Abuja a jiya Talata. hada imam abdullahi abubakar limamin da ya ɓoye wasu kiristoci sama da 200 yayin wani rikici da ya faru a jihar plateau a shekarun baya daga abuja ga rahoton da umar faruk ya yi mana yan najeriya da suka yi fice kuma suka taka rawar gani ta ba mara kunya akan fannoni daban-daban lambobin yabo da yan najeriya suka kai 447 wanda shugaba muhammadu buhari ya ce abin alfahari ne cewa an samu yan najeriya da suka yi waɗansu abubuwa na fice na taimakawa ƙasa da kuma al'umma wanda ya zama abin alfahari da har najeriya ta kafa kwamiti na musamman da ya bi diddigin mutane kusan dubu biyar da aka gabatar da sunayensu domin a tantance a tace a raye a fito da waɗannan 246 Imam Abdullahi Abubakar, a religion leader over two a cikin jerin waɗanda suka samu wannan yabo hadda imam abdullahi abubakar wani shugaban addinin islama wanda ya ɓoye kiristoci 262 a masallacinsa a yalwa gindi akwati da ke jihar filato domin ɓoye su daga hare-hare da aka so a kai masu na halaka su a lokacin da ana tashin hankula ya ce wannan misali ne mai kyau na juriya da kuma ƙauna da nuna tausayi ta addini ya ce abin alfahari ne da farin ciki shine an ba shi lambar yabo ta mfr akan waɗannan fannonin ne ma gwamnan jihar yobe mai malabu ne wanda na ɗaya da cikin 'yan najeriya da aka baiwa lambobin yabo ya mun ƙarin haske dangane da wannan zaɓi da kuma shugaba buhari ya bayar akan waɗanda suka yi wani abun fice kuma talakawa ne inda yake cewa misali yanzu idan ka duba a cikin wanda aka karrama wanda ya ja hankali sosai akwai limamin nan da ya kare rayuwan kiristoci sama da ɗari biyu a masallacinsa a lokacin da aka samu hautsini a kasan plateau wani gari gindin akwati misali yanzu wannan kaga ya nuna wa duniya irin yadda dan adam ya kamata ya tausaya dan adam a halin da ya samu kansa a ciki saboda wasu masu koyi da kyawawan halaye irin nashi so dukkan wani wanda aka karrama kuma misali kuma akwai wani wanda ya tsinci kuɗi a airport da dalar amurka ko dubu goma sha nawa ne mayar wanda shi ma an karrama shi kaga dukkan wanda aka karrama din na akwai wasu dalilai da yasa aka karrama su a waje daya alhaji dahiru mangal babban dan kasuwa ne daga jihar katsina shi ma yana daya da cikin jerin yan kasuwan da suka nasara aka ba su wannan lambar yabo kuma ga irin karin haske da ya yi mun dangane da wannan nasarar da ya samu ba abin ce zai kare ma Allah godiya akan tunani da diba ya kamata da shi mai girma shugaban kasar Najeriya ya yi ya ga cancanta da abubuwan da ya gani wanda ake na alheri na taimakon al'umma da kuma taimakon ƙasa da gina ƙasa da samun mutane ayyukan yi wanda ya ga ya cancanta ya bani wannan lamba ta yabo a matsayina na cikakken ɗan ƙasa na kuma ji daɗi na yi murna kuma na gode ma Allah madaukakin sarki. Akwai wani kira da za ka yi ga sauran al'umma masu iko masu zarafi cewa su yi domin taimaka al'umma ta yadda za su iya samun wannan lamba su ma nan gaba? insha Allah wanda ya ga an ba wani dan wani shi ma yana da kishi yana da hali kuma yi a yana kokarin ya ga yayi domin shi ma wata rana sunan shi ya fito a cikin wannan lambobi na yabo da ake badawa Umar Faruk Musa Amurka a Abuja Nigeria To da fatan za a mana afuwan kutsan da wannan rahoto mana wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga karshen labaran duniyar. jiya talata iran ta tsananta kai hare-hare kan zanga-zanga da ta biyo bayan mutuwar wata matashiya 'yan shekaru ashirin da biyu, da aka yi kirarin cewa 'yan sandan kula da da'a ne suka tsare ta saboda rashin sanya hijabi yadda ya kamata domin rufe gashinta kafofin sada zumunta sun nuna hukumomi sun aiki da tankunan yaƙi zuwa yankin kwardawa domin kwantar da tarzoma a yayin zanga-zangar 'yan sandan kwantar da tarzoma sun yi lugudan wuta a wata unguwa sannan dai babban birnin lardin Kurdistan na Iran, mai tazarar kilomita 400 daga yammacin Tehran babban birnin ƙasar ta Iran. Wata ƙungiyar Kurdawa ta kare haƙƙin ɗan adam mai suna Hango Organization for Human Rights ta saka wani faifan bidiyo da ke nuna tituna masu duhu da alamun harbe-harbe da kuma tashin gobara. An ci gaba da gudanar da zanga-zanga a wasu wurare a ƙasar Iran, kamar yadda kuma aka rika nuna faifan bidiyo a ranar Litinin a Tehran, babban birnin ƙasar, inda aka nuna wasu mata da 'yan mata na tafiya akan tituna ba tare da lullubi ba. Sojojin Isra'ila sun ce an kashe soja guda a wani harbi da aka yi da mota a arewacin gabar yammacin kogin Jordan. Rundunar ta faɗi a ran talata dakaranta na neman maharan. Wannan da shi ne na baya bayan nan a wani ƙazamar rikici tsakanin Isra'ila da Falasɗinawa a yankin. Isra'ila na ci gaba da kai hare-hare da daddare a gabar yammacin kogin Jordan. tun bayan har-haren da aka kai wa Isra'ila a cikin bazara wanda ya sanadiyar mutuwar mutane goma sha tara. Yawancin wannan aikin an mayar da hankali ne a arewacin yammacin kogin Jordan. Sama da Falasɗinawa ɗari ne suka mutu sakamakon gobarar Isra'ila yayin da akalla sojin Isra'ila uku suka mutu. Daga ƙarshe wasu maharba guda biyu da kwale-kwalensu ya nutse ƙarshen mako a mashigin tekun Mezuku sun makale akan wani jirgin ruwa da ya ƙi yin gaba ko baya. yayin da na ukun ya yi iyo don neman taimako. Pongli ya shirya gidan talabijin na ABC News cewa ya samu siginar ta wayar salula kuma ya aika da taswirar Google na wurin da yake kusa da shi kafin batirinsa ya mutu. Mutanen uku sun kasance a cikin ruwa tun misalin karfe goma na safe a ranar Asabar. Lon Nguyen ya faɗa wa cibiyar sadarwa cewa manyan kifaye sun bayyana a safiyar Lahadi. wani ma'aikacin jirgin ruwa a gabar teku ya shirya kamfanin dillancin labarai na associated press cewa ko da aka ciro mutanen biyu daga cikin ruwan kifaye da ake kira da suna shark suna ta zagaya suna tsorata su a gaida sarfila hashin gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To wasu 'yan bindiga sun halaka akalla mutum hudu ciki har da wani basarake a jihar Filato da ke tsakiyar arewacin Najeriya. Lamarin ya faru ne a ƙauyen Kuliyas a ƙaramar hukumar Okos kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Zainab Babaji ta aiko mana daga Jos. Gwamnatin jihar Filato ta umarci hukumomin tsaro a jihar da su yi duk mai yiwuwa wajen gano waɗanda ke barazana ga rayuwar al'ummar jihar, musamman a ƙauyukan ƙaramar hukumar Bokos. Gwamnan jihar Simon Lalon ya ba da umarnin ne bayan wani mummunan hari da 'yan bindiga suka kai kan ƙauyen Kuliyas a ƙaramar hukumar Bakos suka hallaka mutane hudu ciki har da basaraken ƙauyen. A wata sanarwa gwamnan ya ce kisan mutanen ya zo ne a lokacin da suke samun rahotannin kisan ɗauki ɗaiɗai a ƙauyukan Follo, Karara, Bokos da Mangor da kuma yin garkuwa da wasu ɗaliban makarantar All Nations wanda daga bisani jami'an tsaro suka yi nasarar ceto su. Isaac Mafuyas Gilson Kansila mai wakiltar Butura ya mun bayanin aukuwar lamarin. a na za hudu suka mutu mai angwani guda biyu sai a can shoram ko wan ana kira da yare wan yaro daya ya mutu sai shi pasto da yana jutu. an ce kuma akwai gidajen da aka kona ku. Eh, gidaje da su irin dankali da su zannuwa da komashin da komi gidaje kusan goma sha daya da aka kone su a wancan kauye. to amma yanzu wani yanayi yake ake ciki? Yanzu mutane suka bar angon suna zama a daji domin ba yadda za su zauna a gidan ba su san abin da zai faru ba. Gwamna Lalon ya ba da tabbacin bankaɗo maharan da kuma tabbatar an yi musu hukunci. Shugaban karamar hukumar Bokos Joseph Gulwa wanda ya bayyana bakin cikinsa kan lamarin ya kuma buƙaci al'ummar yankin kar su ɗauki doka a hannunsu. Kuma muna rogon jama'a a ɗauki hakuri saboda gwamnati da ɗauki takamaiman majors wanda za kawo ƙarshen wannan. Kuma muna da murna cewa security agents sun yarda su ba mu goyon baya da muna kawo ƙarshen wannan abun a wannan sassanmu na bukatar gwamnati. Kwamishinan ilimi mai zurfi a jihar Filato Farfesa Bena Leonard Matur wanda ya fito daga yankin ya ce gwamnati za ta ɗauki mataki. Unfortunately, wayansu kawai wanda ba su son peace baki daya ana kokarin ɗinkawa suna barkewa. Wannan gaskiya yana ɓata ma mutane rai yana ɓata ma gwamnati rai. Daga ƙauyen Fas da ke yankin Jol a ƙaramar hukumar Yamma, rahotanni na nuna da cewa mahara sun hallaka mutum guda, wasu mutane biyu da suka samu raunuka suna can asibiti ana musu jinya. Bayanai na nuni da cewa ƙauyen Mangwar da ke ƙaramar hukumar Bokos gidaje fiye da 20 ne maharan suka ƙona ƙurmus. A halin da ake ciki dai rundunonin tsaro na 'yan sanda, soji, civil defense da Operation Rainbow suka ce sun dukufa wajen bincike da gano ɓata garin. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. To yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe ɗaya ne na dare da minti shida na safe kenan da minti shida a Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi a Ghana kuma biyar da minti shida Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49, 60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. a jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 kazalika a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumdumin su yanzu kuma ga shirinmu na gaba baki mai yanka wuya yayin da kakar siyasa ta kan kama a najeriya magabata na fafutukar zaman lafiya da haɗin kan ƙasa yayin da manazarta kuma ke ganin a wannan zaɓen ba a san mace tuwo ba sai miya ta ƙare. jama'a assalamu alaikum kamar yadda aka sani ne tuni da aka buɗe gangamin yaƙin neman zaɓen jam'iyyun siyasa a najeriya a shirye-shiryen tunkarar babban zaben kasar na shekara ta 2023 mai zuwa to sai dai gabanin wannan babban kwamitin nan na tabbatar da zaman lafiya na haɗin gwiwar dattawa da hukumar zaɓe da jami'an tsaro ya gudanar da wani taro tare da dukkan jam'iyyun siyasa da 'yan takararsu. wadanda suka rattaba hannu kan yarjejeniyar tabbatar da gudanar da yakin neman zaɓe cikin mutunci da lumana la'akari da yanayin rarrabuwar kai da masana suke cewa kasar tana fuskanta a halin yanzu. tsohon shugaban kasa abdulsalami abubakar shine shugaban kwamitin ya kamata 'yan siyasa da kuma najeriya su sani zaɓe ba yaƙi ba ne shi ya sa muka shirya wannan a zuwa sa hannu cewa za a yi kamfen ba zage-zage ba batanci kuma mutane su la'akari da cewa masu sai da ƙuri'ansu suna sai da 'yancinsu ne ya kamata wayannan abubuwa mu daina kun ga irin abubuwan da suke faruwa america ne ingila ne sabili da haka dole haka za mu ta kokari da su masu zaɓe da 'yan siyasa har mu samu biyan bukata shi kuwa shugaban hukumar zaɓe ta ƙasa farfesa mahmud yakubu cewa ya yi taron somin taɓi ne kawai an san hannu akan yarjejeniya na yin kamfe tsakanin jam'iyyu da magoya bayansu da kuma 'yan takara yadda za a yi wannan hidima lafiya kare lafiya abinda ita wannan kwamiti take yi shine a sanya hannu akan yarjejeniya na zaman lafiya dab da zaɓe to amma wannan karon sai suka sauya salo sai aka ce ya kamata a sa hannu irin a samu irin wani yarjejeniya na zaman lafiya lokacin kamfe Eh, na neman eh, kafin zaɓe sannan kuma dab da zaɓe za a sake yin wani makamancin wannan abin da aka gango kawai ne zaman lafiya eh, kuma kasan akwai dangantaka tsakanin kamfe na neman kuri'a da kuma zaɓe to laraba mai kyau a juma'a mai kyau tun daga shi ake gane ta tun daga laraba to shi yasa aka fara wannan tun daga laraba kafin juma'a mai kyau ta zo na gode kwarai a bangaren jam'iyyun siyasa kuma shugaban kwamitin haɗakar jam'iyyun najeriya injiniya ya bagi yusuf sani ya ce dukansu sun yi na'am da wannan matakin Eto eh to abu ne ka san idan aka yi maganan zaman lafiya da kwanciyar hankali da natsuwa to ba wurin da ake bukatan shi illa wurin zabe saboda idan aka samu da abubuwa ana kita zato cewa sakamakon da za a samu zai nuna abin da jama'a suka so a bisa ga idan suka kada kuriyansu yana da muhimmanci kwarai da gaskiya in ka lura za ga wanda suka shirya wannan zaman mutane ne wanda yake za a ce su ne uba na kasan ma gaba daya a duk kowane fanni ka duba to sabili da haka abu ne wanda yake ana so a ƙara ma wato siyasa muhimmanci don a san cewa ba abu ne na wasa ba abu ne wanda yake ya shafi kowa to abu ne wanda yake kowa ya kamata ya mai da hankali da abin zai faru ba wani abu ne illa abin da ya kamata a yi shimfida tabarman wannan fafuka na neman na siyasa abu ne wanda yake wanda suka yi tunanin shi ya zo daidai da abin da ake bukata saboda abubuwan da suke faruwa a yanzu haka shanin kabilanci shanin addini shanin wani yanki ka fito duk waɗannan abubuwa sun kunna kai abu ne wanda yake fiye da cancanta kuma a duk lokacin da aka ce wadda abubuwa ne ake dubawa ba yanda za a yi ba za a samu hargitsi ba ba za a samu tashi hankali ba shi ne yasa waɗannan da suka fito suka ce a yi wannan zama saboda a nuna muhimmanci na a yi wannan abu a cikin kwanci hankali a yi shi lami lafiya ya fi cewa ni daga wannan ni musulmi ne ni kirista ne ni bayarabe ne ni ibo ne ni nufi ne ni hausa ne ni kowane yare dai za ka yi wannan zaman da wannan samun mu yi zaben na cikin kwanci hankali shi ne babban abin da idan allah ubangiji ya sa an samu haka haka to sauran kasashen duniya duka za su kalle mu da idan girma wanda yake kuma Allah da ma mu girma inda Najeriya ne ko ina ka je Najeriya ba bashi a baya ba To zaɓen na wannan karo a hasashen manazarta lamuran siyasa za a yi fafatawa mai zafin gaske musamman saboda yunkurowar wasu 'yan takarar wasu jam'iyyun siyasa kare kan manyan jam'iyyun da suka saba fafatawa a can baya A kan haka mai shari'i kan lamuran siyasa nura abubakar waziri yake ganin cewa a wannan karon ba san maceto ba a zaben mai zuwa domin kuwa kowa ma na iya samun nasara watakila ma wasu su ba da mamaki wanda baka tunanin ba zai ci zaɓe ba shi zai ci zaɓe wanda kake tunanin zai ci zaɓe ba zai ci zaɓe ba wannan katanga in har ta riga ta faɗi to kowa zai iya ƙetarewa kowa sai dai kafa shi ta kai shi amma maganan wani ya ce maka ga wanda zai zama ko ga wanda ba zai zama ba ba wanda zai iya shiga wannan lamarin sai dai ubangiji me yasa ka zayyana Buhari da cewa katanga ce shine kusan last auction a wajen talakawan Najeriya shine kusan kaman yanda zan sa shi a Hausa in ce shine kaman katanga wanda suna ganin idan suka kama wani tsani ne wanda za su kama su haye suka yi tudu na tsira so a wancan lokaci duk wani dan takara da yake ganin yana da farin jini ba zai kai shugaba buhari ba shugaba buhari shi ya tsare ma kowa hanya to yanzu allah ya sa ya zo ya yi shekara bakwai da 'yan watanni yanzu nan yana da 'yan wata shida da 'yan kwanaki da suka rage masa ya sauka daga kanka karagen mulki to kaga wannan katanga ta kusa faduwa idan ta riga ta faɗi a cikin 'yan takarar da muke da shi to a nan ne fa za a kasa ta a fefe mai rabo zai ɗauka ko kuma kowa zai fito gudu farin jinin shi amma nura ai an ce in haka ne tun da yana da wannan farin jinin me yasa baka ce zai daga hannun wani a cikin mutanensa shi kenan sai ya gaje shi ba. a yan yanzu an wuce siyasan daga hannu wannan su saboda yan najeriya ba su sha da suka ba mutane sai suka ɗanɗana kuɗa su kamar yadda yake faɗa jiki magayi so don saboda haka yanzu ka ga ya fito ya ɗaga ɗan takara a yanzu in ka duba duk 'yan takaran ai yana nan ka kujeran kuma yana nan a jam'iyyar apc amma yanzu in ka lura tun daga kan takarar shugaban ƙasa zuwa gwamna zuwa dan majalisar jiha zuwa dan majalisar tarayya eh, dattijai da sauransu da na jihohi ba wani dan takara yanzu da yake hada hutansa da na buhari saboda menene buhari bai kai kasar gaci ba alkawarin da ka ɗauka ma ɗan najeriya bai cika ba yawwa tun haka ne nura mu dawo kan sauran a gurguje eh, dan takarar jam'iyyar pdp a ciko abubakar mutanensa musamman ma shi tsohon shugaban kwamitin amintattu walid jibrin ya ce shi zai lashe zaben nan da yardar allah hmm. buba galadima bangaren eh, rabiu musa kwankwaso ya ce kuma ka ga insha Allah bai lashe ba to zaben zai kai eh, zagaye na biyu zai iya lashe ga mutanen fita obi su ma da suka zo suka yi wata gagarumar eh, zan iya cewa yakin neman zaɓe ko gangami Abuja sun ɗauka su ma za su iya cin duk mutumin da kake so za ka yi harsashi a kansa akan shi ne zai ci zaɓe so amma kamar yadda na gaya maka zaben yana zuwa ne kuli-kuli ne bai da gaba su kuma wannan harsashe da buba galadima suke da su fita obi wannan harsashe ne wanda yake akwai son zuciya a cikinsa saboda menene tun da aka yi kafa demokaradiyya a najeriya wa'innan mutanen da suka fito takarar gabaki ɗayansu ba wanda ba a dama da shi ba menene bai yi a baya ba wanda yanzu ne sai ya samu dama zai yi ai idan ka lura ba wai sai lallai an ce kai ne kan jirgin ko shugaban kasa ko gwamna kake da daman da zaka da gudunmawa ba a bangaren ka minista me aka baka me ba shugaban kasa shawara wace gudunmawa ka bayar wanda yake ta amfani talakawan Najeriya mutum ko dan iskan gari ne da ya kamata a ce an samu wanda ya taba tarimar fada ba ma wai sai lallai a'a kai dan siyasa bane ko kuma a ce kai baka da wuka da nama kowanne a karkashin ma'aikatar da yake jagoranta akwai gudunmawa da zai ba mu 'yan najeriya wanda za su gane ai lokacin da yake kan wannan kujerawa ya taimaka wane da wane sun zama wani abu a ƙasa ko kuma ya taimaki 'ya'yanmu ko ya yi makarantu ko kuma ya tsawatar an so a mana kaza a musguna mana ya tsawatar ya hana kuma ana tafiya da shi a gwamnatin so don saboda haka wannan harsashe ne suke yi wanda yake ba zai kai ko ina ba allah kadai ya san wanda zai iya zama shugaban kasa kamar yadda na gaya maka wanda kake tunanin ba shi bane zai iya zama shi ne wanda kake tunanin shi ne ko ba zai zama shi bane a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri godiya ga wakilin sashen hausa nasiru adamu alhikaya jumbi hamza ne ya daidaita mana sautin shirin Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka. kuma da idan Allah ya kai mu a shirinmu na hatsi za ku ji cewa 'yan sanda a jihar Adamawa sun kama wasu mutane 39 ciki har da wasu da ake zargi da garkuwa da mutane. Nawa ka sami? Dubu ɗari shida. Ko biyar ne ko shida ka mu shida. So dubu ban kashe daɗi ba. To sai a kasance tare da mu a shirin namu na hantsi idan Allah ya mu da karfe takwas yanzu kuma ga labaran duniya a takaice. Shugabannin kungiyar kasashe bakwai mafi arziki a duniya sun gana jiya talata a wani taro ta hoton bidiyo da shugaban kasar Ukraine Vladimir Zelensky sun yi alkawarin muddin za su tsaya tsayin daka da ukraine har zuwa lokacin da za a ɗauka bayan da rasha ta ci gaba da kai hare-hare da makamai masu linzami kan garuruwan ukraine shugabannin g7 sun faɗa a cikin wata sanarwa bayan ganawar ta zahiri cewa sun wa zelensky ba su yanke ƙauna ba kuma suna dagewa wajen ba da goyon bayan da ukraine ke bukata don tabbatar da ikonta da yankunanta jiya talata asusun bada lamani na duniya imf ya rage girman hasashensa na tattalin arzikin duniya na shekarar 2023 yana mai nuni da yakin da rasha ke ci gaba da yi a ukraine da hauhawar farashin kayayyaki da kuma yawancin kuɗin ruwa da ke karuwa kan kuɗaɗen lamani na kasuwanci da na masu ɗaukan bashi hukumar bayar da lamani ta ƙasa da ƙasa ga ƙasashe 190 ta ce tana sa ran samun ci gaban tattalin arziki da kashi biyu da bakwai cikin ɗari a shekara mai zuwa. Yanzu ya ragu daga kashi biyu da tara da ta yi hasashen a watan Yuli. ta masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi. Bakwai kenan agogon Ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. kada manta za a iya sake sauran wannan shirin da ma waɗanda suka gabata a shafinmu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com a duk lokacin da ake so muna nan kazalika ko yaushe a shafinmu na facebook twitter da ma instagram inda za ku samu labarai da dumudumin su yanzu kan a madadin sarfil hashin gumel da ya ta ni gabatarwa sai kuma jumbi hamza da ya haɗa mana shirin sai injiniyanmu carl